بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka دكان godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan rana ta alhamis ta kuma 21 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da takwas ga watan biyu a shekara ta 2018 meladiya mahaɗa wannan masallaci ne na umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki domin ci gaba da karatun littafin arba'un hadith wallafar al'imamun annabawi Allah ta'ala ya ji ɗanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kullum abin da ake bukata ga mutum shine ya yi rayuwa rayuwar shi ta zama mai albarka al'imamun nawawi an haife shi a shekara ta ɗari shida da da talatin ɗaya shekara ta ɗari shida da da talatin ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari shida da da saba'in bakwai ma'ana al'imamun nawawi yana cikin malaman ƙarni na bakwai rayuwarsa gaba ɗaya shekarunsa 46 a duniya shekarunsa 46 a duniya a waɗannan shekaru 46 ya wallafa littafi masu tarin yawa kamar rawdatul talibin ya rubuta littafin suna al-minhaj sharh sahih muslim kamar yadda kaga fatul bari a sharhin bukhari haka al-minhaj yake a sharhin sahih muslim haka na waɗannan shekaru ya rubuta al-majmu' sharh muhazzam babban kundi ne na fikihun shafi'iyya ya shi almuhazzar ɗin din haka ne ya rubuta kitab al ya rubuta kitab riyadu salihin littafin riyadu salihin da muke karantawa ɗaya ne daga cikin littafin al-imam nawawi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmace shi ya lissafa ya rubuta littafin masu tarin yawa ba wai goma ko goma sha biyu ko ashirin ko kaza kaza Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmace shi wannan shine darasin mu na uku za mu ci gaba inda muka tsaya mun tsaya ne a daidai inda al'imamu nawawi bayan basmala da hamdala da kuma kirari da jinjina da yi wa allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi salati da sallama ga manzan allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sannan ya ce tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shi manzan allah sallallahu alaihi kenan wa ala sa'irin nabiyyin kuma su tabbata ga sauran annabawa biyu kenan wa ali kullin kuma su tabbata ga iyalan kowanne annabi ko kuma ga mabiyan kowanne annabi su tabbata ga mabiyan kowanne annabi domin a cikin annaba da suka gabata akwai annabawa da iyalansu ba su zama mabiyansu ba kamar annabi nuhu daga cikin 'ya'yan shi babu mabiyan a cikin 'ya'yan shi ba akwai wanda bai bi shi ba hakan nan kamar annabi lot daga cikin iyalansa akwai wacce bata bi shi ba wani ke haka kenan ashe haka ce iyalai ba lallai su bi mutum ba amma aka ce mabiya asalin mabiya kenan wasa'ir salihin malam ce da sauran bayan Allah na kwari mun yi bayani a darasin da ya gabata yau a darasi na uku za mu tashi inda al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa amma ba'd faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمل دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أما بعد أما بعد هذا أكي كرنتا أما بعد ba a cewa amma ba'da kullura da ke ku ana cewa amma ba'adu da yi ma dalun shadda da yi wa dalun shadda domin alamatul bina a ce asalin shi ba'da zalika amma da zalik bayan kirari da jinjina ga Allah subhanahu wataala da salati da sallamawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama to bayan wannan fa qadaru bina hakika an ruwaito mana in ji nawawi makaranta da cewa rubina an ruwaito mana malamai suka ce shi ya fi a kan rawaina mun ruwaito rawaina mun ruwaito ruwina an ruwaito mana an ali bin abi talibin daga ali bin abi talib to an imam nawawi ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ali bin abi talibin ya rasu shekara ta arba'in duka bai hijira to yanzu al nawawi ya ce an ruwaito mana shi ya fi ko ya ce mun ruwaito eh an roito mana saboda alibi na bi talibin da aka roito daga gare shi ya rasu shekara ta arba'in al'imamin nawawi da ya rike maganar ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai bai hita kenan tsakanin su tsakanin rasuwar alibi na bi talibin da rasuwar al'imamin nawawi shekaru ne sama da ɗari shida da wani abu kullum da ke shekaru sama da ɗari shida da kusan talatin da bakwai to haka kenan a karanta da rubina an ruwaito mana shi yafi za ga nuskar da muke amfani da ita nuska ce wacce malamai suka magana a kanta cewa haka wani suke ta hakiki suka ce rubina ya fi an ruwaito mana daga karanta rawaina mun ruwaito mun ruwaito daga wani wa aliyu bin abi talibin bayan ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira yace fa qadar rubina haƙiƙa an ruwaito mana an ali bin abi talibin daga aliyu ibn abi talib ya rasu shekara ta 40 bayan hijira wa abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'ud ya rasu shekara ta 33 bayan hijira wa mu'adh ibn jabal da mu'adh ibn jabal abu abdurrahman ya rasu shekara ta 18 bayan hijira kaga an ruwaito mana ke ba dai mun ruwaito daga waɗannan ba wa abi darda daga abu darda waimir uwaimir bin sayyid kenan ya rasu shekara ta 32 bayan hijira wa bin umara da abdullahi ibn umara ya rasu shekara ta 73 bayan hijira wa bin da abdullahi ibn abbasin ya rasu shekara ta 48 bayan hijira wa anas bin malik da anas ibn malik ya rasu shekara ta 93 bayan hijira wa abu huraira da abu huraira abdurrahman ibn sakhar al-addausi ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira wa abi sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri malik bin sinan ya rasu shekara ta 63 bayan hijira ku lura da kyau gaba ɗayan su ba wanda ya rasu bayan shekara 100 ku lura anas ibn malik shine ya fi su duka ta bangaren dadewa ta bangaren dadewa ya rasu shekara ta 93 bayan hijira daga shi ta bangaren dadewa sai abu huraira abin nan sai abu sa'id al-khudri ya rasu shekara ta 63 bai hijira daga shi kuma sai abu horera shekara ta 57 bai hijira ko da yake ga abdullahi bin umar can shekara ta 73 bai hijira alhamdulillah za ga sahaban ba wanda ya shekara 100 bai hijira ba wanda za aka ce ya shekara 100 abin da bai hijira ne ya rasu shi kuma imamu nawawi ya rasu shekara ta 600 da wani abu kenan mu karanta rubina an ruwaito mana ya fi akan makaranta da ruwaina da ruwaito mana waɗanda suka royato mana su ne malamanmu malamanmu sun royato mana daga malamansu su ma malamansu sun royato mana sun royato daga malamansu su ma malamansu daga malamansu har zuwa ga waɗannan shahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da ya ce radiyallahu anhu su waɗannan sahabbai da aka ambata guda tara radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kun lura radiyallahu anhum Allah yadda da su yanzu kana addu'a ne Allah yadda da su mun rike wannan fassara radiyallahu anhum Allah ya yadda da su yanzu kana ba da labari ne su waɗannan sahabbai Allah ya yadda da su yanzu muna da fassara ne kenan ko dai radiyallahu anhum Allah yadda da su ko radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kun gane wannan da kyau ko kowace fassara ka ɗauka a cikin biyun nan ta yi daidai da nasoshi na shari'a in ka ɗauki radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kana ba da labari Allah ya yarda da su dama Allah ya yarda da su ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فقد رضي Allah ya ألا da su. kun in ka ce kuma radiyallahu anhum Allah yadda da su yanzu kana addu'a kenan wanda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hashri yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kenan duk wacce fasara ta Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su duk kowace ta yi kuma wannan addu'a tana fitowa ne daga zukata na gari insha Allah ta'ala in za a faɗi sahabbai kaji ya ce Allah ya yarda da su wannan akwai alamar imani tare da shi an ruwaito daga waɗannan Allah ya da su min ƙurukin ta hanyoyi kafiratin masu yawa hanyoyi masu yawa kun gane ko wace hanya ake nufi hanyar mina zuwa fayako mina bidda mina sarkin fawa a hanyoyi na hadisi ulura kowane hadisi yana da hanya shi ne ga zance kala haddasa rawa ne haddasa rawa ne haddasa har zuwa ƙarshe hanya ta farko kenan sai a sake dan a kawo wata hanya sai ake wannan haddasa haddasa ita ce hanya sai ce an ruwaito min ƙurƙin ta hanyoyi ɗaya kenan tasiratin hanyoyin masu yawa kenan ba hanyoyi ɗaya ba ba kuma bi ba ba uku ɗaya kenan biriwayatin da kuma ruwayoyi mutanawwi'atin masu nau'i daban-daban kun da ke ko na ruwayoyi masu nau'i daban-daban me aka ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man hafiza ala ummati duk wanda ya haddace ma al'ummata duk wanda ya tsare ma al'ummata duk wanda ya kiyaye wa al'ummata kuna ji da ke ko duk wanda ya kiyaye wa al'ummata arba'ina hadisan hadisai arba'in duk wanda ya kiyaye wa al'umma ta hadisai arba'in min amri diniha da cikin hadisai na al'amarin addininta abinda za ta karu da shi a addininta ita al'umma ta kenan duk wanda ya yi wannan mace ko namiji domin man anan sallam ya faɗa ya shafi mata ya shafi maza ya shafi mace daya ya shafi namiji daya ya shafi biyu maza ya shafi biyu mata ba asahu Allahu yau malkiyama Allah madaukin sarki zai tayar da shi ranar tashin alkiyama fi zumratul fuqaha a cikin taro na alfuqaha alfuqaha ne na alfaqih alfaqih shine wanda ya fahimci addini wanda yake aiki da addini akan ilimi wal ulama da kuma taro na malamai malamai kuma su ne ga ilimi ga aiki malamai ne sun kokarin tantancewa tsakanin mai al'alim da alfaqih wannan shine sakamako na wanda ya haddace ma ya tsare ma al'ummar manzo Allah sallallahu hadisai 40 me sakamakon shi ba'athahu Allah yawm al-qiyamah Allah zai tayar da shi a ranar alkiyama fi zumratul fuqaha a cikin dandazon malaman fiqh malamai masana addini wal ulama malamai da suke aiki da ilimin su a wannan dandazon a wannan jama'ar Allah zai tayar da shi wannan falala ce ko ba falala ba ce kuna ji da ke ko wannan falala ce kuma wannan matsayi ne hadisai amma mu ji abu hadisai arba'in wa fi riwayatin a wata riwayar ba a sahullahu faqihan Allah zai tayar da shi ranar alkiyama faqihan babban malamin fiqh aliman masani matsayi ne wannan kuma matsayi bane matsayi ne wa fi riwayati abi darda a riwayar abu darda wa kuntu lahu yawm alqiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan kasance ga wannan mutumin da ya tsare ma al'umma ta hadisai nawa arba'in zan kasance a gare shi shafi'an mai citansa wa shahidan mai ba da shaida a kansa eh? an kammala ku wa fi riwayati bin mas'udin a riwayar abdullahi bin mas'udin ƙila lahu za a ce da shi udkhul min ayyi abwabil jannati shi'ita ka shiga ta kofar aljannar da kake so dama ba tana da samaniya ta abwab ba tana da kofofi guda takwas ya ce gashi nan zaɓi wacce ka shiga saboda ya tsare hadisai guda arba'in wa fi ibn umar a riwayar abdullahi ibn umar kutiba fi zumratul ulama za a rubuta shi a cikin taron malamai wa hushira kuma za a tayar da shi ranar alkiyama fi zumuratu shuhada a taron shahidai ina son mu lura da kyau al'imamun nawawi ya ce faƙadar rubi na arwaito mana sai ya ambaci sahabbai guda ta ku kira da lissafawa an ali bin abi talibin wa abdullahi bin mas'udin biyu wa mu'az bin jabalin uku wa abi darda hudu wa bin umara biyar wa min abbasin shida wa aras bin malikin bakwai wa abi huraira takwas wa bi sa'id al khudri ta sahabbai tara aka rawaito waɗanda daga wurin su malai ce Allah ya dade su min turuqin kathirat ta hanyoyi sinadi daban-daban masu yawan gaske bi riwayatin da ruwayoyi masu nau'i daban-daban muna da ruwayoyi guda biyar kulura da ke muna da ruwayoyi guda biyar ruwaya farko man hafiza ala ummati arba'in hadisan min amri diniha ba asahu allahu yawm alqiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ruwaya farko ke ko ruwaya ta biyu shine man hafiza ala ummati arba'in hadisan min amri diniha ba asahu allahu faqihan alima ruwaya ta uku ita ce ruwaya abu tarta' ita ce ruwayata abu darda wa kuntu lahu yawm al qiyamati shafi'an wa shahida a Abdullah bin mas'udi qila lahu udkhul min ayi abwab al jannati shahida wa fi ruwayati Abdullah bin umar kutiba fi zumrat al ulama wa ushira fi zumrat ash shuhada to gonga da malam ya ce mana bi riwayatin da ruwayoyi mutanawwi'atin masu nau'i daban-daban kun ga ya fito da kyau ثم الرواية فرقوا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وانا هكا تزود الرواية تبيو بمقوم فقهاء سيتي بعثه الله فقيها عالما الرواية تبيو كنا الرواية تأوكو وكنت له أريا أكوانتا وكنت له يوم القيامة شافئا وشهيدا الرواية تأوكو كنا سير رواية تهدو قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئتا sai riwaya ta biyar kutiba fi zumratul ulama wa hushra fi zumratul shuhada kun ga muna da ruwayoyi guda biyar shi sa mala yace bi riwayatin da ruwayoyi mutanawwi'atin masu nau'i daban-daban kowace riwaya nan ta daban kuna ji da ko kuma kowace ruwaya ɗaya aka ba aka aka tabbatar maka da ita ake alhamdulillah balle kuma a ce a haɗa ruwayoyin duka Allah ta'ala ya tabbatar mana da su to amma kafin a kai ga falalar me ake nema man hafiza ala ummati wanda ya tsare mu al'ummata ana buƙatar ka tsare hadisai nawa arba'in na farko ka iya karanta su kun bai ci magana shine abu na farko ka karanta da larabci ba karanta da yaranka ba nan ka zo kana karantawa balarabe bai san kake karantawa ba sai ya dauka kamar kana ashe da hausa kake karantawa so ana buƙatar ka ka iya karanta shi da larabci nawa kenan daya sannan ka san ma'anar shi biyu sannan ka yi aiki da ma'anar wannan ka kai a karan kanka tukunna dan kafin ka tsare wani ana buƙatar ka tsare kanka tukunna ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan sannan kuma ka haddace shi wani hadisi arba'in ai dama na gama da tun darasin farko na san kuna can kuna ci gaba da haka insha Allah ta eh hadisi arba'in ai wannan lazim ne tunda ma ga abin da malam ya faɗa ai ga ba za a tambaye ka hadisi ba ka ce wallahi yana arba'un hadisi na manto shi a gida a'a dole ka zo da shi da ka wa laysa al-ilmu ma hawal qimatar mal ilmu illa ma hawahu sadr ilimi ba shine abin da ke cikin jakar zuwa makaranta ba wannan jaka ta zuwa makaranta ba nan ilimi yake ba ilimi shi abin da ke cikin zuciya kullum da ke ko da an ɗauke jakan mutum kuma sai ce ina jakan shi ya tabbatar dama ya daga ya haddace sai Allah ta'ala ce da alqur'ani balwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ya ga mutum ya haddace sanan na hadisi kuma ya kokari ya san ya zai tsare tunda hadisi ake magana ba kaga zai san isnadin su kenan yanzu daga yau din nan mutum ya rike lasifika ce ai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ga tunda kana cikin masu tsara hadisi 40 wannan magana da ya faɗa sai ka gano ta ma'ana za ka bi isnadin ta za ka bi kaza haka ta yadda dole aiki ne ja kenan a gaban al'umma dole a kalla ka tashi ka tsara hadisi arba'in yanzu wannan yana mana bayanin muhimmancin tsara hadisi arba'in kuma walmala yana mana ishara kan cewa littafin da zai rubuta kan hadisai arba'in ne kuma bai ci magana ta da ke ko kan hadisai arba'in ne na farko kan hadisi ne domin duk kuma diya abin maganganun sun zama akan man da ala ummati 40 hadisa na farko hadisi na biyu kuma hadisin su zama 40 hadisan su zama 40 mun samu sahabbai tara da suka da imamun nawawi ya kawo su wanda zai nuna maka zurfin ilimin imamun nawawi zurfin iliminsa na biyu da ruwayoyin da ya kawo mutanawwi'atin wanda yake wannan yana nuna falalar wannan fani na tsara hadisai guda قال رحمه الله واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرق قال سي الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه wattafaqa al-hufazu malamai sun yi ittifaki masana hadisai idan aka ce al-hufazu ana nufin masana hadisai su ne al masana qur'ani ba hufazu ake kiransu ba inda ka zance hufazu to masana masana hadisi kenan shi za ka shi ce ya kamata mutum ya bambance me alhafif a bangaren a ilmance me alhafif. wanda kan bi ne a ilmin hadisi mai mutum zai kai a ilmin hadisi ya zama alhafiz wanda matsayi mutum zai kai a ƙur'ani ya zama alƙare daga nan ya zama kuma almuƙure kun lura da ke ko wanda matsayi mutum zai kai to daga waɗannan lafuza ne na shari'a ba a amfani da su haka kawai ba za ka kira wani hafiz ba wai ai malamin hadisi ne wai bai shaidar malamin hadisi ko na ƙare ko wani muƙure duk lafuza ne na shari'a ba a wasa da su a baki sai an bari masana ne su ce wani in ka ji wani masana abin ya ce wani ka ne to daga nan sai ka dora zuwa daga sai a kiyaye amma ga har lafazin shekul islam hujjata duk ya fara zuwa bakin ɗalibai wannan ganganci ne kuskure ne ba a yin sa mala yace wattafaqa fakal hufazu masana hadisi sun yi ittifaki ala annahu hadithun da'if akan wannan hadisi na makaranta hadisi ne za'ifi wa in kafara turuquhu ko da hanyoyi suna da yawa ko da hanyoyin suna da yawa hadisi ne da'ifi mai hukunci hadisi da'ifi ala rahimahullah wa karsan malam imam an yayi bayani kan hadisi saboda ka zamu jira zuwa inda zai magana sai mai magana kan hadisi da'ifi insha Allah ta'ala qala rahimahullah wa qad sanafa al-ulama radiyallahu anhum في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النصر ثم وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو بكر عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين قال رحمه الله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يجب wa ƙarshen na ulama haƙiƙa malamai sun sannafa sun wallafa radiyallahu anhu Allah ya dira su fi hadal ba a wannan babi da muke gabar magana a kansa wannan babi kenan hadisai arba'in babi tsare hadisai arba'in wana jina da ke ko so don ka lura waɗancan hadisai hadisai na magana ne kan man hafizu ala ummati arba'ina hadisan so kan magana tsare hadisai arba'in sai malam ya ce malamai shi imamun nawawi malami ne sannan ya ce malamai sun yi to haka wani yana nuna maka zurfin ilimin waɗancan malamai kenan a kullum ana cewa wane malami idan malami ne ya ce shi malami ne kulwar da kyau ko idan malami ne ya ce shi malami ne so idan ka za alaramma ya ce wane alaramma ne to a kaga yanzu ya zama ana rama amma idan dan saran tauri ne yana jan baki baki na jan shi ya ce wani ala ramma ne ba za ka maimaita ba so shi yanzu bai gane bai gane biki ba so kullum abinda malamai suka faɗa don malami shi ya san malam ku lura kamar yadda ɗan abin da mai kuɗi shi ya san mai kuɗi za ka ce kai aiwa da mai kuɗi ne idan wani mai kuɗi ya ji kai ce kai yi shuru zubar da wannan yawon da ke bakinka mana yana ganin ka ka yi saɓo don mai kuɗi shi ya san mai kuɗi malami shi ya san malami to kullum shi sa kake ganin ake nakalto maganganun malamai akan cewar na malami kuma kullum mu lissanci maganganun malamai akan wannan wannan shi sa ka ga tarihin magabata sai an samu shaidar wani malami da ya ce ma wani malam ne kama a kira shi da malam wani ita ce ka'ida wannan ita ce ka'ida sai an samu shaidar wani malami da ya ce wani malami ne sai malai ce ƙarar sannafin ulama'u hakika malamai sun sannafa sun wallafa radiyallahu anhu Allah ya da su fi hadal bab a wannan babi wannan babi babin hadisai arba'in sun wallafa ma la yuhsa abinda ba za a iya lissafe shi ba minal musannafat na wallafe wallafe masu tarin yawa ku lura ma la yuhsa abinda ba za a iya kididdige shi ba al ihsa'u shine kididdigewa statistics kenan shine ilmin ihsa ilmin kididdigewa ilmin kididdiga ma la yuhsa abinda ba za a iya lissafe shi ba kenan kafin zuwa ba imamun nawawi yake magana ya ce malamai sun yi rubutu akan ilmin hadisi hadisai arba'in wallafa da ba za ka iya cewa ga ta ba ala rahimahullah sai alimamun imam nawawi ya ce fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi farkon wanda ni na san cewar ya wallafa littafi mai dauke da hadisai arba'in shine abdullahi ibn mubarak shine abdullahi ibn mubarak subhanallahi al'afu yan uwa mu bi maganganun malamai sannu a hankali ina son mu duba abinda imamun nawa ya faɗa ya ce fa'awwalu man alimtuhu farkon ni wanda na sani kullum da kyau ya ce farkon wanda shi ya sani shan na fafihi ya wallafa littafi akan hadisai arba'in abdullahi ibn mubarak shi ne abdullahi ibn mubarak almarwazi ya rasu ya gara ta tamanin. 180 ko 183 haka haka yana cikin aqranu malik yana cikin abokin malik kuma ɗalibin malik ne ya yi karatu wurin malik yana girmama gangan malik ibn anas yanzu sai ka yi bincike ka gano ba abdullahi ibn mubarak ba ne me za ka ce muƙaddara ne wannan ya soke magana imamun nawawi ya ce iya saninsa to a kullum ka ce iya saninka ya fi soke mas'ala kaza iya sani na ga abin da na sani amma karka ce a babu hujja kan wani kuskure na ɗaukaci ka ce ban san hujja ba kulwar da ke ko ban san ban san dalili akan haka ba shi kenan in baka sani ba kuma wani ya sani ko wasu sun sani isa ma imamu na yace fa awwalu man alimtuhu farkon wanda ni na san shi sannafa fihi ya wallafa akan hadisi 40 shine abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak almarwasi ya rasu shekara ta 180 ko da 83 haka da 80 da wani thumma muhammad bin aslam a kusi alim rabbani thumma muhammad ibn aslam sannan sai muhammad ibn aslam a kusi mutumin garin kus al'alimin rabani rabbani malamin nan mai jin tsoron Allah malamin nan mai jin tsoron Allah shine al'alimin rabani rabbani in ji imamun nawawi ya ce wane malami ne ko mai jin tsoron Allah kun gane magana ta da ke ko shi uh, muhammad ibn aslam al-tusi ya ya gara ta 142 abinda nake so mu gane a nan sai imam lo ya ce summa kenan daga abdullahi ibn mubarak sai muhammad ibn muslim ibn aslam al-tusi al'alimin rabbani kulura sun al-hasan ibn sufyan an-nasr thumma al-hasan ibn sufiyan an-nasr sannan sai alhassan ibn sufiyan a an ya rasu shekara ta 303 shekara ta uku shekara da imamun nasa'i ya suke da shi muhammad ibn aslam al-tawsi al-hafiz al-zahabi a cikin littafin siyar alamin nubala da yake magana sai ce al al-hafiz ar-rabbani shekul islam ya ce al'imamu jagora ne abun koyi ne alhafif masana hadisi ne ar-rabbani malami ne na Allah don malamai sun kasu kashi uku akwai alimul milla akwai alimul umma akwai alimul daula malamai da kenan uku maimaita alimul milla malami na addini wanda yake inda addini ya ja shi nan yake bi ba abin da yake yi sai ya kare addini mun gano wannan da ke ko sai kuma alimul umma akwai malami na al'umma ne inda suka ja shi nan yake yi kun gane magana ta dake inda suka ja shi nan yake bi shi yake bin su ba su suke bin shi ba saboda ga gaskiya ya sani amma idan ya ba su ya ce ai za su watse za su gudu sai koya gaskiya don gudun kada su gudu ya ga wanda ya zama alimin umma kenan malami ne na al'umma don yana ganin suka gudu kuma dan taro da sisi da hadaya da humusi da wasu abubuwa duk zai rasa to shi ko yana ganin da ya rasa wannan kwara ya musu rufa ido wannan ita ce matsala sai kuma akwai alimin daula shi kuma malami ne na hukuma abinda take so nan zai fatawa a kai kun da ke ko abinda take so nan zai tafi in ta ce a tsaya a tsaya in ta ce a miƙe a miƙe shi ba shi da wani abu nasa ba wai an ce shi malami in ta yi in hukuma ta yi abinda ba daidai ba kowa shiru su sun san yadda za su yi su isan mata da sako amma dai zama da kullum abinda aka ce a zauna in an ce a zauna a zauna in an ce a miƙe a miƙe muhammad bin salim uthumi ya ce malamai sun kasu tashi uku sai ya zayyano su haka ga abin akwai hatsari sosai akwai hatsari sosai mutum kuma ya zamana shi ba alimul milla ba ne ba malami ne na addini ba a shi alimul daula ne ko kuma alimul umma abinda al'umma suke so shi zai musu bayani in an magana ce to a yaran ne yanzu ana cewa su bari sai su gudu subhanallah al'afu Allah ta'ala ya tsare al'alimin rabbani ya ce al'alimin rabbani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun walakin sai dai kunu yin ku kasance malamai na Allah ta yaya za ku zama malamai na Allah bima kuntum tu'allimuna alkitab ta yadda kuke koyar da mutane littafi alƙurani mai girma wa bima kuntum tadrusun da kuma yadda kuke zuwa ku karo karatu wannan shine hanyar da za ku zama malamai na Allah to kenan al'alimin rabbani shine kamar haka shine malami ne kullum yana kokarin ya ɗora mutane akan hanya ta daidai ta yi mai daidai ko ba ta mai daidai shi a karan kansa ya zama da hanya ta daidai ce kuma yana karantarwa yana karantowa idan malami ya zama da kullum sai dai ya karantar ba zai karanto ba gudun shi kada ya tafi karantowa ɗalibai su watsi to har yanzu akwai akwai akwai gyaranta wana ji da ke ko daga cikin magabata suka ce al'alimin rabbani shine wanda ke ɗora mutane akan ilimi daga mataki na ƙasa zuwa mataki na sama daga mataki na ƙasa zuwa mataki na sama ba daga sama zuwa ƙasa ba wato duk ina wannan magana ne domin ku fahimci yadda malam ya ce suma muhammad ibn muslim ibn aslam at-tusi al-alimu rabbani malami ne na Allah malami ne na Allah kenan ba malami ne na daula ba ba kuma malami ne na umma ba wa abubakarin al'ajurri sai abubakar al'ajurri ya rasu shekara ta 360 ah, shine imam zahabi ya ce al'imam al-muhaddis shi abubakar al'ajurri al'imam al-muhaddis malamin hadisi shekul haram sharif babban malami ne abin da a harami ya rasu shekara ta da 360 wa abubakarin muhammad bin ibrahim al-asfahani da kuma abubakar muhammad dan ibrahim al-asfahani mutumin garin asfahan mutumin garin ar al-asfahan mutumin garin asfahan ya rasu shekara ta 466 wa dara qutni da kuma addara qutni ya rasu a shekara ta 300 da tamanin da takwas wal da hakim a nisaburi ya rasu shekara ta ɗari hudu da biyar ɗari hudu da biyar wa abu nu'aim da abu nu'aim ya rasu shekara ta ɗari hudu da talatin wa abubakarin abdurrahman as-sulami da abubakar dan abdurrahman da abubakar wa mana abdurrahman kenan wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da sha biyu wa abu sa'ad al-malini da abu sa'ad almalini wanda ya rasu shekara ta 412 shi ma wa abu usman as da abu usman da abu usman as mana isma'il bin abdurrahman kenan shine abu usman as shine isma'il ibn abdurrahman ya rasu shekara ta 449 wa abdullahi ibn muhammad al-ansari da abdullahi ibn muhammad al-ansari ya rasu shekara ta 481 al’imamu zahabi ya ce al-imamu alhafizul kabi al-hafizul jagora ne abin koyi alhafizul kabi babban malamin hadisi babban malami wa abubakarin da kuma abubakar al abubakar al ma'ana ahmad bin hussein bin ali da muke karantawa rawahul baihaki wa khala'iku da sauran malamai la yi yuhsauna ba za a iya lissafe su ba minal mutaqaddimin daga cikin malaman farko wal mutaakhirin da malamai na baya yanzu al-imamun nawawi yana zayyano mana kafin shi wasu sun yi rubutu ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan shi ya kira ad-dirasatu sabiqa idan za ka yi naka aikin wana ji da kyau ko idan za ka yi wallafa dole ne ka tabbatar da kafin kai waye riga ka yi kafin kai waye riga ka shine ad-dirasatu as-sabiqa karatu da suka gabaci Imam an-Nawawi Imam nawawi ya zayyano mana malamai goma sha uku da suka gabace shi malamai goma sha uku malami na farko abdullahi ibn mubarak malami na biyu muhammad ibn aslam al-tusi al-alimin rabbani malami na uku alhassan ibn sufyan annasawi malami na hudu abubakar al'ajurri malami na biyar abubakar muhammad bin ibrahim al malami na shida addara kutuni malami na bakwai alhakim malami na takwas abu nu'aim malami na tara abubakarin abdurrahman asulami malami na goma abu sa'ad almalini malami na goma sha ɗaya abu usman as-sabuni malami na goma sha biyu abdullahi bin muhammad al'ansari malami na goma sha uku abubakar albayaki kowannensu ya wallafa littafi akan hadisai arba'in wadda jina da kyau kowanne ɗaya a cikin waɗannan malamai ya wallafa littafi akan hadisai arba'in wai fa imamun nawawi ne zai wallafa maka littafi akan hadisai arba'in yake kawo maka dalili ko gane ko ba fa wata ibada ba ce ba? ba wata ibada ce a'a wani abu ne fa zai yake kawo maka dalili cewar ba fa shi bane fa kafin shi malamai da yawa sun ya zai mana gogaggun malamai fitattun malamai guda goma sha uku da kowannensu yana da littafi akan arba'un hadith wata wata ranar na Allah mu zo da wasu daga cikin littafin ku gansu wannan arba'un hadith ne na wani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko amma da yanzu imamun nawawi ya zayyano mana malamai goma sha uku waɗanda suka gabace shi duk waɗannan malaman sun gabace shi saboda shi ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ina fatan kuna jina da kyau duk malaman nan da muka ambata babu ɗan shekara ɗari biyar gaba ɗayansu shekarunsu da na rasuwa bai kai ɗari biyar ba kuma ya ci magana ta da ke ko ah, za ka iya cewa wanda ma ya fi su juma ne abdullahi bin muhammad al-ashari shi ke da ɗari hudu da tamanin da ɗaya shekara da ya rasu shi kenan bayan hijira shekara ta ɗari hudu tamanin da ɗaya sai turo tun daga farko su ne zamanin a ƙaranu malik zamanin su malik shi ne abdullahi ibn mubarak wanda ya rasu shekara ta ɗari tamanin da wani abu ya ce ya wallafa littafi akan hadisai arba'in sannan sai muhammad ibn aslam a ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da biyu sannan sai alhassan bin sufyan an-nasawi ya rasu gara ta ɗari uku da uku bayan da ya kawo waɗannan malamai uku a jere sai ya ce wa abubakar da kuma wani bai ce sannan sai wani sai wani sai wani ba ku lura da kyau don ka gane a wallafar ma wanda ya fara yi shi ne abdullahi guni mubarak daga shi kuma sai muhammad muna aslam atusi daga shi kuma sai alhassan ibn sufyan an daga nan sai aka fantsama kowa ya ci gaba da yi imamu nawa ya rike waɗannan ukun ɗaya eh, bayan ɗaya ne amma sauran zai iya wa wani ya riga wani kisa sai ya kawo su da wawu ya kawo su wa wane wa wane wa wane wa wane amma waɗancan sai ya ce summa summa summa ina fata yanci wani da duk waɗannan sai malam ya ce wa khala'iku da sauran malamai la yi ba a iya lissafe su minal mutaqaddimin daga cikin malamai na asali na farko in ce al-mutaqaddimin malaman farko su ne eh, zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da atba'u at-tabi'in kuma atba'u tabi'in su ne aqran din malik su ne su abdullahi ibn mubarak wal mutaakhirin da waɗanda suka zo bayan su imam nasa'i eh, imam nawawi shi ba bai kawo kansa ba yana nufin malaman farko da waɗanda suka zo bayan malaman farko duk sun yi rubutu akan arba'una hadis to saboda Allah malamancin sun yi rubutu kan arba'una hadis ko kuma ku ce ba za ku haddace ba eh gaskiya ne ai kun ga hadda lazim kenan insha Allah ta'ala yawa hadda lazim in Allah yadda za a iya karantawa za kuma a san fasara za a haddace za a rike insha Allah ta'ala قال رحمه الله وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأة سمع مقالتي فوعاها فأجاها كما سمعها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يجي وقد استخرت الله تعالى حقيقة نابي وألا زائي ألا يزاب أمو في جميع أربعين حديثا أكل انتارا حديثي أربعين wana ji da kyau ko a kan in tara hadisai arba'in iqtida'an bi ha'ula'il a'immatil a'lam domin yin koyi da waɗannan fitattun malamai sanannun malamai fitattu wara goma sha nawa sha uku wa hufazul islam kuma gasu su ne fa suka yi wa musulunci suka tsara musulunci ba su bari barna daga waje ta shigo ciki ba ba su bari kuma a ƙyanƙyashi barna a cikin shi ba domin kariya da ake so ka bai wa musulunci duka daga wajen musulunci kada wani abu ya duro to a cikin musulunci kuma kada a yi kwanci a kyankyashi wani abun kuma a ciki da baya ciki dole ne a kare waɗannan ya ce yanzu wannan wallafa littafin da zai abu wani hadisai a hadisai arba'in zai yi shi ne koyi da waɗancan malamai koyi da waɗancan malamai sai malai ce wa ƙadi tafakal ulama hakika malamai sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki ala jawazil amali bin hadisi da'if akan ayi aiki da hadisi da'ifi ayi aiki da hadisi da'ifi fi fadailil a'mal a ayyuka da suke na kwadaitawa na falala a ayyuka da suke na falala mala ya ce wa ma'a haza tare da wannan ittifakin da malamai suka yi falesa itimadi ala hadal hadis ba wai na dogara ne dogaro na bai zama akan wancan hadisin da muka karanta ba bal a'a ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam na dogara ne akan faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi fi fil ahadith sahiha a hadisai da suke ingantattu su ne hadisan liyuballighi shahidu minkum al-ghaib liyuballighi shahidu domin wanda yake nan ya isar ma al-ghaiba wanda baya nan liyuballighi shahidu minkum domin wanda ike nan daga cikinku ya isar wa algha'iba wanda baya da wa qauli sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗinsa sallallahu alaihi wasallam da yace naddara Allahu mar'an Allah ya haskaka mutumin da naddara haskin Allah ya haskaka shi shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya haskaka shi wannan mutum imra'an duk mutumin da yake ya shafi mace ya shafi namiji sami'a maƙalati ya ji zance na mutumin da ya ji zance na wannan zancen nawa da ya ji fawa'aha sai ya ciyaye fa'addaha sai ya ba da wannan bayanin kama ha kamar yadda ya ji ba ƙari ba da abubuwa ne kamar haka abu na farko ga falala annabi ya yi addu'a Allah ya haskaka wannan mutum ya yaye mashi duhu kun lura da kyau ko ga kuma abin da ake gawa kowanne mutum a sami a makalaki ya ji zance na ka ji zancen manza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka kiyaye zancen baka ƙara ba baka rage ba sannan in ka tashi bayarwa kai ma ka tashi karantarwa ka karantar da shi yadda ka ji aiki ne mai aiki ne ja ko kuma aiki ne farfari aiki ne ja domin abin da zai nuna maka aiki ne ja ka ɗauki mutum goma ka ga ka in ka ɗauki mutum goma sai ka fito da mutum na ɗaya daga cikin goma ka gaya mishi wata magana ka da shi ba tana da sauran tara sun ji ba in ka gaya mai ka ce ɗauko ɗaya a cikin tara shi ma ya faɗa mishi wannan maganar ba tare da sauran takwas sun ji ba shi ma wannan nabiyin ya ɗauko ɗaya cikin waɗancan ya gaya mai wannan maganar ba tare da sauran sun ji ba haka a dinga ɗauko ɗaya bayan ɗaya har zuwa na goma in an zo kan na goma a ce to na goma faɗi magana a fili ko waje za ta zama ɗaya to ga akwai aiki ce saboda haka duk wanda bai tabbatar da manzan Allah ya faɗi magana ba kare faɗa don wani tsawon tsabagen matsa ne da ya sha an ce ya kawo hujja sai ce ai mun san Allah ya ce ya sha matsa ya sha tasta shi kuma yana ganin da ya kwarai wa manzan Allah kariya a uzubillahi da shaitan ba a ƙarawa duk abin da baka tabbatar da haka manzan Allah ya faɗa ba a faɗa saboda haka kawai ka ce manzan Allah ya faɗi magana da Hausa a'a ka janyo larabcin tunda a sallallahu ba da hausa yake magana ba sai ka janyo larabcin yadda yake ku lura da kyau ko to wurin fassara sai kai fassara wani shi ma in yaji larabcin kila fassara ku ta sha babba amma kawai mutum ya rike lasibi ga dinga zubo maganganu ya ce ai manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce akwai hatsari akwai hatsari yana ka mutum ya kiyaye mu dawo kan karatunmu malam ya ce malamai sun yi itifaki akan aiki da hadisi da ifi kulura hadisi ta bangaren a karba ko a ki karba ya kasu kashi biyu ta bangaren a karba hadisi ko a ki karba hadisi ya kasu kashi biyu akwai wanda ake kira maqbul hadisin da aka karba akwai mardud hadisin da ba a karba ba shikenan kun lura da kyau ko to shi hadisin da ba a karba ba shi kuma duniya ce ga tana azube saboda mai ba a karɓe shi ba shi kuma nau'i nau'i ne akwai al a ciki akwai da'ifin jiddan nau kenan akwai maudu nau kenan uku maudu shine kagaggiyar ƙarya da aka jingira manzon Allah sallallahu ta'ala sallam kagaggiyar ƙarya ita wannan ba aiki da ita a kusa ko a nesa kawai ana faɗa ne don mutum ya sani kaji mutum ya ce ai maza Allah ya ce wai bil ilma walau shi wa ku je ku nemi ilimi ko da zuwa ƙasassun ne wannan babu shi kwata-kwata wannan babu shi babu shi wannan utalibin ilima walau bi shi ko ku tafi neman ilimi ko da kasar sin wannan babu shi ba wai an hana zuwa ƙasar mutum zai tafi cana yau karatu ya je karatun shi amma saboda wannan hadisin ne babu shi rasulullah bai faɗi wannan maganar ba wanda wannan da kyau ko ko kuma hubbul watani min al iman duk bai ciki kwata-kwata ba magana manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba su yi kama da maganganun shi ba ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko wannan kenan sai kuma da'ifin jiddan da'ifin jiddan kanin wancan ne kanin wancan ne sai kuma da'if kun da ke ko to da'if shine mafi sauƙi a cikin su bisa ga malam ya ce abin da wata fakal ulama wa ala wasu al-amali bil hadisi a daif kun ga bai ce bil hadisi ad jiddan ba kun bai kuma bai ce bil hadisi al-mawdu' ba domin da al-aziz al-mawdu da al daif jiddan duk ba aiki da su amma al-da'if shine malam yake magana kullun rike ku al-da'if shine malam yake magana akai akwai littafi mai kyau al-hadith al-da'if al-hadith al-da'if na al-sheikh Abdul Karim al-Khudayb littafin sa yana da kyau kan bayani a abin da ya shafi hadisi da'ifi hadisi da'ifi ana aiki da shi malam ya faɗi wuraren da ake aiki da shi ana aiki da shi fi fada'il al'amal ana aiki da shi fi fada'il al'amal ɗaya kenan sannan eh, al-imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a yake cewa hadisi da'ifi ya fi kiyasi da ya aiki da kiyasi kwarai ya aiki da hadisi da'ifi da zai nuna maka ana aiki da hadisi da'ifi shine yadda kake ganin hadisai da'ifai a cikin littattafan musulunci za ka same cikin abu daud za ka same cikin turmuzi za ka same cikin nasa'i za ka same cikin bulugul maram kun fahimci wannan da ke ko wanda yake waɗannan littafai ba littafai ne da suke bayani kan hukuncin hadisi ba galibi suna bayani da kan abin da ya shafi a hakamun hukunce hukunce kun fahimci wanda ke nuna kenan akwai aiki da hadisi da ifi bayan gane matsalar khilafiya ce shi sa malam ya ce wa kad ittafaqa kulura bai ce wa kad ajma'a ba ba ijma'i bane yin aiki da hadisi da ifi ittifaki ne akwai bambanci tsakanin ijma'i da ittifaki kwarai kuwa kwarai akwai bambanci tsakanin ijma'i da ittifaki yasa za ga zirbin ilimin imam nawawi a can yace wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun da'if nan ma sai ya ce wa qad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amali bil hadisi ad malamai sun yi ittifaki bai ce sun yi ijima'i ba saboda ba ijma'i bane wasu suna ganin ba a yin aiki da hadisi da'ifi wasu kuma suna ganin ana yin aiki da hadisi da'ifi kulura da'ifi ba da'ifin jiddan ba ba kuma mawdu ba ba kuma mawdu ba da haka dan an ce hadisi da'ifi ne ba wai kenan ka dauka ka jefa shi a kwandon shara ba kulura da kyau in an karanta hadisi an ce wannan hadisi da'ifi ne an yi shiru ba ya baka lasisin ka jefa shi a kwandon shara ba ne ina ka kuma ya ce ni da kyau sabanin da a ce hadisi ne mawdu'i ko da'ifan قال رحمه الله ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها الإمام النووي يتي ثم سنن من العلماء daga cikin malaman can da suka wallafa hadisai arba'in ɗaya kenan ko kuma daga cikin malamai ma ɗungurungun da suka wallafa littafi akan hadisai arba'in arba'in littafi da ya kunshi hadisai arba'in man jama'al arba'in akwai wanda ya haɗa hadisai arba'in fi usuluddin akan abin ya shafi ilimin tauhidi hadisai arba'in din nan akan ilimin tauhidi suke magana kulura wanda yake ilimin tauhidi shine gaba da kowane ilimi ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wa ba'dhum fil furu wasu kuma sun yi wallafa hadisai arba'in ne fi furu'uddin abin da ya shafi hukunce hukunce kamar ahkam yanzu na tambaye ka bulugul mara na ahkam ne ko kuwa usuluddin ne ahkam umdatu al-ahkam ta ji sunanta umdatu al-ahkam bulugul maram min adillati al-ahkam mun lura bulugul maram min adillati al-ahkam wanda zai nuna maka duk ahadith al-ahkam ne kun lura an ce ahadith al-ahkam sune hadisi da suke bayani ka abin da ya shafi hukunce hukunce to akwai wanda ya wallafa hadisi arba'in. da suke magana kan hukunce-hukunce nawa kenan biyu domin na farko shine wanda ya wallafa hadisai arba'in kan kan tauhidi biyu kenan na uku wa ba ba'dhum fil jihad akwai wanda ya wallafa hadisai arba'in kan jihadi hukunce-hukuncen jihadi da falalarsa da matsayinsa wa ba ba'dhum fil zuhudi daga cikin malamai kuma akwai wanda suka wallafa hadisai arba'in kan abin da ya shafi zuhudi wa ba ba'dhum fil adab akwai wannan suka wallafa hadisai arba'in kan ladubba wa ba'dhum fil khutab a ci akwai wannan suka wallafa hadisai arba'in kan huduba ya huduba take ya ake yin ta ya ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza hadisai arba'in fil khutab kan jawabai da hudubobi al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi yace wa kulluha maqasidu salihah duk waɗannan niyoyi da waɗannan malamai suka yi niyoyi ne masu kyawun gaske radiyallahu an biha Allah ta'ala yadda da waɗanda yi waɗannan aiki lura yanzu akwai wanda yanzu muna da makasar guda nawa guda shida usuluddin eh, furu'uddin aljihad jihad al'ada zuhdu al khutab shida akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kan kowane ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma cikin malaman da suka gabata akwai wanda yake shi kan ɗaya daga cikin su yi kuma ba wai mutum ɗaya ne zaka ce yayi kan usuluddin ba wani arba'un hadis fi usuluddin wani ma yana da arba'un hadis fi usuluddin wani yana da arba'un hadis fi zuhudi wani yana da arba'un hadith fi al'adab wani yana da arba'un hadith fi al'ahkam wani yana da arba'un hadis fi al ina fatan kun fahimci wannan da ke ku za mu dasa aya a nan da izinin Allah ɗauke sarki idan Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu ji shi imamun nawawi ya na shi yake ko ba haka yake ba in ku lura a dogon bayanin da muka yi ya kawo waɗanda suka fara yi ya kawo matsayin haka ya kawo kaza ya kawo shi abin da yasa yayi ba wancan hadisin ba a hadisin li yuballighi shahidu minkum al wanda ike nan daga cikin ku ya isa wa wanda baya nan kun da ke kuma da kuma hadisi na biyu na dora Allah mara'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adda kama sami'a wannan yana jan hankalin mu lalle ilalla ka koyi karatu hadisi ba wai kawai ka ce ai maza Allah ya ce ba dole ka koyi karatu domin ka kawo shi yadda ya faɗa ka karanta hadisi a sallallahu yadda ya faɗa sannan sai malam ya zayyano mana yadda arba'una hadith magabata da sai ya gabace shi ya kasance waɗansu rubuta kan zuhudu wani kan usuluddin wani kan jihadi wani kan adab wani kan hutam da sauransu to yanzu darasi na gaba za mu ji nashi a kan menene ta ina nashi ya sha bamban da nasu domin a kauce ma maimai domin wasu littafan da ake wallafawa maimai ne to ta yaya nashi ya sha bamban da nasu duk wanda bai kware ba bai kai matsayin wallafa ba yi wallafa sai kaga maimai yake Allah ta'ala ya sauka to nan za kuma mu ji nashi da tsarin nashi da mataki da ya bi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu الله فيك وعليكم wani mai tambaya yake cewa a waɗannan malamai da imamun nawawi ya zayyano malamai goma sha uku ya ji an ruwaito an ambato malamai kamar haka an ambato dara kutun da kuma bai haƙi shin hadisai da ake ruwaitowa yau a ce rawahu dara kutun ko rawahu bai haƙi shin waɗannan ɗin ne kun binci sa eh waɗannan malaman ne dai suna da manya-manyan littattafai da rawahu dara kutun da bai haƙi su ɗin ne dai sai dai idan ka ji an ce rawahu dara kutun fil arba'in yana nufin cikin arba'un hadis ne shi so ba lallai ne da an ce rawahu daru kotu ni ana cewa cikin arba'in ɗinsa ba amma dai shi ɗin ne alwar da ke ko shi ɗin ne allah ta'ala ya fara da mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك